bismillahir bismillahirrahmanirrahim muna gode ma Allah da ya tara mu a wannan waje a wannan rana ta lahadi daren ɗaya ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1439 wanda ya daidai da 18 ga watan uku 2018 mun haɗu ne ba don komai ba sai don taya ɗan uwanmu ainihin wato murnar aure da ya samu malamin da ake jira ya karaso shine ainihin wato sheikh muhammad awal abubakar mai shago magumi kafin ainihin wato mu mika abin magana zuwa ga malam za mu so ɗaya daga cikin 'yan uwa wato wato alaramma abubakar ibrahim adam ya zo ya buɗe mana waje da karatun alƙur'ani malam abubakar bismillah in yana kusa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردت إن أردنا تحصنا لتبتغوا إن أردنا لتح إن أردنا ل... إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi ɗan uwa Abubakar Ibrahim Adam to ba tare da bata lokaci ba zan miƙa abin magana kai tsaye domin sauraron abin da ya kawo mu dama taken ainihin wato wa'azin da za mu saurara daga bakin malam yanzu nan shine aure alkhairi ne insha Allah sai kowa ainihin wato bude kunnuwan shi sa'annan da abubuwan da aka zo domin jotin a ainihin wato saurari malam kuma a karu da abin da malam zai faɗi na'am alam bismillah alhamdulillah na wa nasta'inuhu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 حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها fa inna kulla muhda satin bidi'a wa kulla bidi'a tun dalala baya haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar da cewa mun tattari ne saboda ta yi daga cikin abokanmu kuma amini barista kamal samun karin aure da ya yi muna mai addu'a da irin addu'an da annabi ya yi kuma ya yi umarni da aima ma'aurata da cewa allah madaukin sarki ya sa mashi albarka ya sa albarka a cikin auren nan da aka ɗora shi da amaryan shi allah madaukin sarki ka tattara su a cikin alkhairan duniya da lahira zura'an da allah maɗaukin sarki ya ƙaddara ya kaddara zai samar ta dalilin su allah ka sa musu albarka iyayensu da suka zama su ne sila tun daga haihuwa zuwa tarbiyya rayayyu daga cikinsu allah ka saka masu da alkhairi ka ba su iko da daman aurar da sauran 'ya'yansu waɗanda suka rasu daga ciki kuma allah ka gafarta musu ma da ya buɗe mana da karatun alkur'ani ya gama wa'azi kusan idan muka ɗauki ayan kaɗai muka fassara to magana ya ƙare allah ya ce wa an kihul ayama minkum allah ya taimaki barista yau ya fita daga cikin al'ayama allah ya ce ku aurar da gwagware da zaurawa daga cikinku yanzu kaɗai waɗanda suka rage a wannan fage to sai su sakatare allah fit da shi daga wannan hukuma domin yana daga cikin hukuma ta kusa da allah maɗaukin sarki zai saka ka a ciki shine ka zauna ba mata yana daga cikin alherin aure da allah dai cikin masallacin na akwai wanda ya zauna da kama mai kyau kama ungo na akwai babu na ɗaya kenan idan kuka lura na biyu kowa ya nemi ya zauna da rashin amma ango tsuguno ya yi don allah allah yake yi ya tsaya daidai da kofa yana da duty a gaban shi ya da jama'a mai kokari mu haƙura mu ba shi dama ya ƙara gaba domin gaskiya al'amari an gobe ba wa'azin ne ya zo ji ba don gaskiya al'amari in aka ci gaba da wa'azin na a haka ba zai gane ba in kuma kuka bari yana zaune a wurin nan muka ci gaba awa biyu to za mu rage awa ɗaya in awa ɗaya za mu yi to minti talatin za mu yi domin kar mu shiga cikin haƙƙi kun gane wannan da kyau ko ma sha Allah so ka lafiya <laughs> jama'a ku ce allahu akbar maganan gaskiya kaga mutum ya zo ya zauna a kan gwiwa allah allah yake in za ku ci mai lokaci ya ce wa'azi a tashi lafiya lau allah madaukin sarki ya samu dace jama'a kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa kuma kamar yadda sanarwa ya gabata da farko wakilan da suka shirya wannan wa'azi sun ce mai wa'azi mai taken kai ma tana son ka na ce kaji ango wai don ya dace tana son shi wannan wa'azi ya fi kama da zambu kila ba maki akwai waɗanda ya kai su ƙasa ne to allah ya ba su zaman lafiya na ce mai wa'azi mai taken azawaju khairun jama'a aure alheri ne aure alheri ne yanzu idan ka ɗauko al'amarin yanayin yadda zamantakewa yake ka ce za ka haɗa jama'a ku rage wannan abu jama da ba aikin ka bane su maka zama jama'a muna fahimta idan ka ɗauko kowane irin nau'i na rayuwa wanda mutane suke gudanar da rayuwansa a ƙarƙashin shi idan ba ta hanyar aure ba ne to ba sa cikin alkhairi suna cikin matsala yanzu da a ce wani ya ɗauko 'yar wani ne ya kai gidansu ya aji ba na tsammanin iyayen shi za su batta ta zauna sai idan kila ya fi ƙarfin iyayen ne haka ne amma kana zuwa da ita sai a ce daga ina idan ka ce ka aure ta ne sai a ce suwa suka ɗaura maka auren haka ne amma yanzu idan aka ga mutum ya zo yana shirin yin aure murna ake yanzu dukkaninmu nan murna muke ce barista haka ne na'am kuma muna ta jin daɗi kuma hankalinmu yana kwance an fahimta yau idan ango ya je sa kofa ya kulla ɗaki da amarya da iyayen shi da iyayenta da mu abokan arziki daɗi muke ji nan da wasu watanni idan aka ce amarya ta haihu za a rika bugo mana waya ana tura sakonnin katta kwana ana cewa an samu kasa haka ne amma da wani zai je ma wata ciki zai rika aikawa cewa an sauka lafiya zai sai ragon suna zai rada mai yaron suna za a je barka eh saboda me saboda abin da aka yi ba alheri ba ne ma kaga al'amarin aure ko aure alheri ne yanzu bayan da za a yi mutum ya ɗauko daduro zai je ya aji a ɗaki suna fasikanci ya tara mu nan da dattawa da malamai duk a zo a zauna ana taya shi murnan wancan shigantakan zai yiwu jama'a shi aure alheri ne duk cikin mu nan da kake ganin mu nan mun zo duniyan nan ne ta hanyar me ta hanyar aure yanzu da akwai wanda aka biyo da shi ta bayan gida duk ilimin shi duk darajar da zai samu a duniyan nan in ka same shi za ka ji shi da kanshi yana jin na ƙasa tare da shi ana cewa na bai da uba baka taba jin an zargi mutum an ce da Allah kalle shi bai da uwa ba amma sai dai a zarge shi a ce bai da dan duk wanda gan shi a duniya da nagari da na banza duk ta hanyar uwa suka zo amma matsalan shine kana da uba kuma shi uban nan ba a samun shi sai ta hanyar me sai ta hanyar aure ashe aure alkhairi ne shi yasa malamai suke cewa inna zawaj khairun wa baraka aure alkhairi ne kuma aure akwai albarka mai tarin yawa a cikin shi jama'a daga cikin albarkan auren barista tun da nake a duniya ban taba zuwa unguwan nan ba kun gano wannan da kyau ko yau ga albarkacin auren barista mun zo unguwan kwangila ko ban taba zuwa nan ba ban tsammanin in ban da waɗanda suka rako mu a dinnan wajen ban taɓa ganin kowa ba sai yau muna musulmi muna ahalus sunna garinmu ɗaya haka ne komi namu iri ɗaya amma ba san juna ba yau ga shi ta sanadiyyar auren barista wannan alkhairin da wannan albarkan ya haɗa zumuncinmu jama'a ko daga nan muka yi annabi salati muka tashi aure albarka ko bai yi ba walantana magana na gaba mala yake cewa wal ta lati yau ma kaga duk daman da ka samu a wannan zamani ko a wannan lokaci yanzu to kai marmaza kai amfani da wannan dama ta hanyar yin aure domin kada ka samu daman yin aure yanzu ka ce allah ya kai mu baɗi karkai haka domin aure kamar tafiya hajji ne idan yanayin tafiya aikin hajji ya samu gare ka yanzu karka ce sai baɗi karka ce bari ka yi amfani da wannan kudin hajji ka sai fili ko ka rufe gidanka karka yi haka kudin sun tabbata za ka iya biyan kujera da su biya in ka je sai ka roƙo filin ka roƙo gidan ka roƙo duk abin da za ka roƙo sai ga allah maɗaukin sarki ya baka da ƙari to haka aure yake idan ka samu kudin sadaki da yadda za ka ɗauki ɗawainiyar matar da yadda za ka samar da wurin zama karka ce bari ka yi amfani da wannan kudin wajen siyan fili karka haka yi auren nemi haya ka zauna in dai har auren kayi ne da nufin kare mutuncin kanka to albishirinka annabi ya ce mutum uku allah maɗaukin sarki ya lamunce musu sai ya azarta su na farko annabi ya ce annakihul lazi yuridul afaf wanda ya aure da nufin kare kanshi shi yasa ayan da alaran ma ya buɗe mana da ita sayyidina abubakar ya ce jama'a ku yi marmaza ku yi aure domin allah ya cika muku alkawarin da ya yi kuma za ga abun mamaki cikin al'amarin shine allah ya ce iya kunu fukara yugnihimullahu min fadlihi idan su waɗanda suka nemi auren yakku talakawa ne amma ko mutanen kirki ne ka ji ka'idan ba ana ba mutum aure ne ko ana shi aure saboda talaucin shi ba in ya kunu fukara ya ce ko da talakawa ne sai ce yugnihimullahu min fadlihi allah zai wadata su da falalan shi sai ce wallahu wasi'un alim jama yana daga cikin wadata wanda allah yake ma'ango zai wahala a ɗaura maka aure yau irin gudunmuwan da za a rika baka wannan ya kawo wancan da kawo wanda ila tun da kake a duniya ba wanda ya taba maka shigen irin wannan gudunmuwan haka ne wani a lokacin zai iya mallakan abin da zai ci na shekara an gano wannan da kyau ana haihuwa za ga wancan da kawo zani wannan ya kawo rigan suna wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza nan da nan sai ga arziki kuma daga lokacin da mutum ya yi aure ya tsayi wajen kulawa da mutuncin matar to allah madaukin sarki zai ta buɗaɗa mai hanyar arziki ne ja mun gano wannan to sai allah madaukin sarki ya ce wallahu wasi'un alim allah madaukin sarki mai yalwa ne yana yalwata ma al'umman shi sannan masani ne wanda ya san halin da kowa yake ciki shi sa jama'a zama ba aure bai da alherin komi ɗaya daga cikin sabon annabi yana cewa da za a sanar da ni nan da minti biyar zan rasu kuma ban da mata ya ce kafin ajali na ya sauka allah sai na yi aure mun gano minti biyar ya rage a ce ya rasu kuma dalili daga cikin dalilai ya sa bai da mata ya ce wallahi ba zai bari ya tafi wurin allah ba tare da aure ba tambaya a nan goro da wa kake koyi ban gane to idan ka tashi wannan aure annabi ya baka shawara ya ce ta zawwajul wadud in za ka yi aure ka aure mai son ka kar ka sake a ce an dubo maka tsorkacin ta an dubo maka ne ita biyayya ya sa take son ka ko ko take son waɗanda suka duban ba kai ake so ba to za ka samu matsala shi sa dattawa ana ɗaura aure sai su ce sai an yi haƙuri haka ne sun san wurin ne sun san matsalolin da ma'aikatan take ciki kai kuma da ka shigo yanzu kana ɗaɗɗaga babban riga ba ka san halin da ake ciki ba in ba ya sa'a ba sai kai na bebe kila kun san tarihin bebe irin auren gatan nan ne wani dattijo yana da ɗa ɗan nashi irin beben nan ne kun san kurma ku da aka ɗaura aure bebe ya shiga ɗakin amarya komi ya daidaita ya fito da safe sai da dattijo a zaure ya shimfiɗa buzu ya zo yana lazimi sai an goye ce baba ba ka bebe yake magana ba baba dattijo ya ɗauka kai ya ce lafiya ce baba a kun da kuna mana wa yau baba ashe wa kuke mana dije girgiza kai ya ce yaro yaro ne ci gaba da lazumin shi bebe ta shige da fice sai da ya cinye gara tsab ranar sai aka ce kawo babu kawo babu ya je ya kwadugu ya je yi kaza ya je yi kaza ya je yi kaza ranar da ya zo wucewa sai ta da tijito ne na lazumi da ce baba kaga baba na ɗazu ba irin wannan ba ne ce a ce kuna da kuna guri ya ɗauka wancan shagalin da yake ba za a ci gaba da shi ne bai zan cewa ko wasu haƙuri a kwanci a ƙasa ba akwai angon da ya taɓa gaya mai ce shi ana bashi mamaki ya zai auru wacce yake so a ce kuma sai ya yi haƙuri an ga ce a juru zuwa da tolu rafi wata za a gane abin da ake gaya maka idan ka auri macen da kake so idan abubuwan da kake santa don shi suka gushe to abin da zai biyo baya sai tausayi gano nan domin ya ce wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha sai ce waje ala bainakum mawaddatan wa rahama idan abin da kake so ƙila kyan fuskanta ne a yi tsufa na nan ko kuma allah ya kiyaye wani lalura zai iya faruwa inda so tsakanin kai da ita to idan abin da ya sa ka aure ta ya gushi to sai tausayi sai ya zo mun gano wannan da kyau ku amma in ya zama dama ba ka santa sai wani dalili daga cikin dalilai suka faru sai ga nan da nan ka iya tozarta ta ka iya tozarta iyayenta ka iya wulakanta duk wanda yake da alaka da ita shi yasa iyaye ku ji tsoron allah idan 'ya'yanku suka daidaita kan suna son junansu ƙa'ida a shari'a shine mutumin kirki ne ita mutuniyar kirki ce in wannan ya samu annabi ce ku aurar da su kawai in ko ba haka ba annabi ce illa taf'alu idan mutanen kirki suka daidaita junansu ko ka bar su su yi aure sai ce ta kun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir wala la banna zai faru a bayan kasa kun gano wannan maganan dukiya ko idan tsole muku ido har yau ban taba ganin wanda ya auri 'yar mai kudi iyayen suke kudi ba ban taba ganin wanda dan mai kudi ya auri 'yar shi sanadiyan wannan ya zama mai kudi ba an taba yi A taba yi ba abinda annabi ya karantar da mu shine fasfar bi zati dini kowa ya kokari ya rabota da mai addini ke ya zama mai addini zai aure ki kai ka zama mai addini za ka aura kaɗai abin da ake nema kenan mun gane sana hadisin annabi ya ce mai haihuwa ya za a gane tana haihuwa shine ka kalli gidansu wata na haihuwa yayyinta da aka taba aurasuwa da kanninta da kannin iyayen da duk suna haihuwa e ita ma ana sa ta haihu amma sai ka ga a gidansu gaba ɗaya ita kaɗai aka haifa ba ƙara koda ɓatan wata ba ga yadda can ta yi aure ita ma haka mun gano wannan da kyau ko to wannan akwai yiwuwa ma za ta haihu ba to kaga sai a jira wanda bai san haihuwa to ga irin nasu nan sai annabi ce fa inni mukathirun bikumul umam yace domin zan yi alfahari da yawanku jama'a a yi aure kuma a haihu annabi yana son zai alfahari da jininka nasara asaran duniya allah ya wadaran ba nasari shi ke cewa kakka haihu sai ya rika maka wahayin iblis sai ya ce ka zo ka kayyade iyali alhali ƙur'ani yana cewa wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin hannu. narzuqukum wa iyyahum a wani waje na hannu narzuquhum wa iyyakum ce kawai kashe 'ya'yanku saboda tsoron talauci doka ce daga allah akwai wanda sanadiyan auren da zai yi nan arzikin shi yake wani sanadiyan haihuwa nan arzikin yake an gano wannan da kyau dukkan ku nan ina kalubalantan ku duk wani gwamna a yau za ka iya lissafo gwamna 20 a najeriya wanda baka san waye mahaifin shi ba amma ga shi an haifa ɗan ya zama gwamna ko bai zama ba eh ga shugaban ƙasar najeriya ƙila bai taso ya ga mahaifin shi ba amma da ya haife shi yau ga shi ne shugaban ƙasa haka ne na'am yanzu dangote da ya fi kowa kudi a afirka wa mafin shi shi mafin shi ya fi kowa kudi a afirka da ba a haife shi ba zai zo ya zama mai arziki irin wannan wa ya sanar da ke cewa ɗanka da kake haihuwa wannan ɗan shi zai taso ya zama mai arziki kuma hmm? ji ne ko shekaran jiya din najeriya ta hada a kano sau da aimi sau da daura aure shi aure alheri ne haka ne sannan in aka yi auren kuma aimi a haihu ba ruwan ga kawai tana haihuwa nan da wata tara ma ta kara haihuwan wani nan da wata tara ma kara haihuwan wa wani ba kai ke ciyar da su ba na hannu na kum wa iyahu kai kanka allah ke ciyar da kai an gano wannan da kyau ko ba kai ke ci da kanka ba yanzu ga ruwan nan da dattijan ne yake sha in duk duniyan nan gatan shi ne ba za su iya mashi shi ba waye ruwan wa ba shi daman ya sha in allah ce bai isa ya sha ba zai sha to ashe baka da dalili cikin dalilai da za ka ce kai ba za ka haihu ba bayan kayi aure bayan annabi na sanya alfahari da jininka yanzu kalli irin wani irin ikon Allah yana zaune a nan fa kawo mishi ruwan nan dan ne ba shi shigo da shi ba kaga arziki na Allah ko <laughs> ba wuce ce randa na daka gani ko kai ka kawo ruwan Allah kenan yanzu ba kwabo na ga ruwan aje man anan kuma wallahi ban san za a kawo ba ba arzikin ba kenan kiri-kiri wai ka ce kayan aure ba za ka haihu ba tsoron mai kake ji da haihuwa in ka ɗauki ƙwayan masara kai ka yi shi gero fa dawa fa shinkafa fa a duk abin da ɗan adam zai ci ya rayu wallahi allah ke yin shi ba abin da ɗan adam ya yi allah ke yi tsoron kawai in ka yi aure ko kawai kai ta haihuwa shi yasa duk yaron da ya balaga kawai ku mai aure ba wani abu ku bar yara su girma su wuce shekaru sun ki aure wani salo ne daga cikin salalan family planning fa ila ba maki yaron ya sheka ya balaga ya da shekara 18 bai aure ba sai dai ke shekara 30 ga shekarun shi 12 da balaga sannan ya yi sannan ya aure kaddar duk shekara biyu ana haihuwan ɗaya ya rage ma annaba adadin iyalan da zai alfahari da su da yara nawa ƙuri'u shida wasa ne <laughs> jama'a mun gane duk wani goro a nan wajen family planning yake da wayo allah maɗauke zarki ya sa mu dace shi yasa wata rana wani mutum ya je wajen ahmad dan hambali imamu ahalu suna wal jama'a ya ce ana gafarta malam shin azawaju hairun au tarku zawaju ahsan ce tambaya yake yi yin aure shine mafi alkhairi ko ko barin yin aure a yanzu sai nan gaba shi ya fi sai ahmad dan hambali ya ce azawaju afdal kai aure shi ya fi dalili kuwa ya ce domin manzanmu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aksarul ummati zaujat da kowa yawan mata da ce aure da yawaita aure ba alkhairi ba ne annabi zai yi ba zai yi ba kuma ba shi kadai ba sai ce domin allah cikin sautar ra'adi yana cewa walaƙada arsalna rusulan min waje waja'alna lahum azwajan wa zurriya duk annabawan Allah Allah madaukin sarki ya sanya suna da mata kuma suna hayayyafa ashe aure alkhairi ne shi yasa idan kana da hali kana da wadata karka sake ka tsada mata ɗaya na ce a ƙara duk abin da zai faru ya faru a wai daga gida kila ba maki ana juyo ni ce kaji malamin nan kamar malamin Allah ya fara wa'azi muna jin daɗi kuma sai ya fara da haka a to yanzu misali tsakaninki da Allah hajiya da ya ƙaro wata ku ƙara samun ladan sadaka a gidan domin annabi yana cewa hatta abincin da zaka ba matanka ladan sadaka yake baka da ya kullum yana samun lada biyu da ya tsaya ma lada ɗaya wanne ya fi tsakaninki da Allah eh, da kuma ya ta karanta wasikan jaki yana kallon 'yan mata da zaurawa suna wucewa yana sha'awa da ya shigo da su yana raya sunna don Allah wanne ya fi ya in mata na za su ce wannan sunnan kaɗai ya sani wani ne zai ƙara aure matan da ta tsare shi ta ce ana zaune lafiya lau za ka haifar da fitina ce bai sunnan ha ta ce a wannan sunnan kawai ka iya rayawa nan nike tashin ka da daddare sallan dare baka tashi ba ba bane azumin litinin da alhamis ba sunna bane da ba Allah sabo bai sunnoni <laughs> duk baka wannan sunnan sai wancan kuma yanzu in ka yi azumin litinin da alhamis nawa za ka kashe in za ka yi kiyamun laili nawa za ka kashe ba ko kwabo haka to amma in za ka yi aure fa sai ka kashe kuɗi ta dinga lissafi shi ya rasa yadda zai zo ce to malam wani ansa za a bata na ce ba ansa kawai ga mata ka ga dama ne abin da za ka yi kenan to in kai ne wani ansa za ka bayar an fahimci wannan da kyau suna za ka raya mata abokina ta ce ta yadda ya ƙara aure amma matsalan sai ya kawo mata sahabi mai mata biyu ya shekara kullum a ah, kawai ka kawo sahabi mai mata biyu ka je ka auren ka ba matsala shi mu ahalu sunna ne kawo sahabi mai mata biyu dalili ran nan sai ya sa gani ga ta gashi sai ta da maganar sahabi mai mata biyu kawai za ka kawo zai kai aurenka na ce kai mai haɗa ka neman sahabi kai da allah maɗaukin sarki ce laƙada kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kai da aka ce kai koyi da annabi nawa matan shi nawa tara kai kuma allah ya ce ka tsaya mata nawa hudu malam ba ruwanka na ce a tambaya fa aka yi man na ce na abubakar matan shi kaza na kaza matan shi kaza na ce kawai ka je kai mai <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau yasa ba laifi ba ne gaskiya al'amari jama'a 'yan mata sun yawa idan aka ce samari ba za su yi auren wuro ba wannan zinace-zinacen da ake yi zai wuce yin da kuke tsammanin shi wallahi zai wuce yin da kuke tsammanin shi sannan idan kowa ya tsaya ce mata ɗaya zai aura zai kaman idan besfa to an samu matsala baka taba ganin vespa mai ido biyu ba ko ka taba gani allah ya sa mu dace yasa inda hali ka kara in kuma za ka kara kakka bari ta sani don in har ka bari ta sani za ta da hankalinka a hankali a hankali in an kusa suke ta kyautata mata kana gaya mata abin da ya muƙaddari ne ƙaddara ne da gawa kun gano wani na yau jama'a iza jama'a duk wanda ya samu daman yin aure to yi marmaza yi marmaza yi auren nan kuma jama'a barin gaya mu kun ga al'amuran aure saɓanin yadda matasa suka ɗauka ne domin matashi abin da ya ɗauki aure kawai jima'i aure wata ma'aikata ce na samar da iyali da koya maka ilmomi masu yawa da idan ka samu abin da za ka ci kai ɗaya za ka je ka murkushe amma yanzu aure yana koya ma hankali yana nuna maka natsuwa yana koya maka tattali yanda ana cewa ka samu wani abu bayan aure allah allah kake kaɗi ba ka kai gida haka ne sannan kuma duk wanda ya aure ana nuna mai hanyar tarbiyyar 'ya'ya da kuma yadda za a yi takwinin mujtama' society ta haɗu za a saka daga cikin manya cikin dattawa masu faɗa a ji haka ne jama'a ma ba ka aure ba ka da aure wa zai saka cikin wannan duk wanda ka ji an ce dattije ne baka taba ganin dattije gauru ba sai lalura aka samu ko akwai wanda ya taba ganin dattije gauru kila ba maki sai dai in daga bayan ya manyanta matan shi ta yi ta rasu amma a ce kaga dattijo kamar waɗannan dattawa fuska cike da albarkan furfura a ce ba mata an samu problem wallahi da sai mai karo karo cikin daren na ɗaura mashi aure za ku yi mamaki wata za ta sadaukar ne mu mu biya sadaki an fahimci wannan da kyau ko wallahi ya haka suke haka suke rufa mu junansu asiri wata ta zo gaban manzan Allah ta ce ya rasulallah ina son ka sunna ne duk wanda ke ga kina so in dai mai addini ne mai ɗabi'a mai mutunci ba rashin kunya bane ba tallan kai bane ki je ki ce kina son shi in ba za ki iya ba ki tura in ka ga mutumin kirki mai mutunci mai addini yana da sana'a ka ga ya kyauta a ce ya auri yakka ka je ka ce wane ka zo in baka auren yana mana je ka neme ta na umar haka ya rikabin mutanen kirki yana cewa zo su nemi yashi hafsa ni na san dai kai baka kai darajar na abubakar ba yakka ba da kai darajar wa hafsa ba shi yasa wannan aikin da sayyidina abu umar ya yi da allah ya tashi bashi sakamako sai allah ya sa annabi ya aure ta a bisa ka'idan wa mai man ya ji Allahu makhrajan wa zukuhu min haisu la hata mun gani da yawa daga cikin yan mata sukan ce malam muna jin wa'azinku sai mu ga mutum mu ce muna son shi sai wulakanta mu ƙarya kike yi ba ki ga addini ba bai ga ɗabi'a ba kuɗi kika gani ba shi ne bawo shi cewa ya kamata auren na gida ba me ƙarisa yarinya ta ga yayinta da kuɗi shi ne maganin kuɗi ne amma don ka ci alkur'ani allah na maka da mata an samu matsala an samu matsala a ga allah ma family planning yake yanzu wannan ƙur'anin da allah ramma ya iya ba ku ba shi mata ba tsakaninku da allah to bari ku ji wannan da ta ce tana son annabi da annabi ya daga ido ya kalle ta sai sun koyar da kai can wani sahabi abincin wani guban wani haka ne ya ce ya rasulullah in baka ciki ni na shiga haka yake yi ba na abu na bai cika da sadaki aka bubbuga bai da komi can annabi kawai ya ga tashi ya kusan shan kwana ce ku kira shi to ina zai zauna ta kai ce kashe shi da ya zo aka ce mai ka haddace na alkur'ani ya ce ya haddace sotul bakara annabi ya ce na ɗaura maka aure da ita ka koya mata aya 20 shine sadakinta yanzu alaran ma za ku iya ba shi auren yakku ku ce sadakinta ya haddata da ita alkur'ani na rantse da allah in ka ce za ka ban yakka sadakinta in haddata da ita alkur'ani ba zan karba ba in ta zama ba ta kanta bai jafa <laughs> ka sa ummuti kenan ina kokarin ba ta hadda kuma in ba ta haddace ba fa in ka kwanta ka mutu ka'ida kafin a raba gado sai an zo an zaunar da alaramma a ce ta haddace izifi 20 saura 40 nawa za ka iya haddatar da ita ya ce kai sai an ba shi 300 a buga a buga a dawo 250 to sai an ware 250 an ba ta ciko sannan za a raba gadonka <laughs> jama'a aikin aiki ne to amma iyaye duk sun kasa gane wannan ni ina da ya ce za ka aure na ce ta haddace alkur'ani ka yadda wala gara ka yadda da wannan da kaban dubu hamsin dubu hamsin is nothing bai wuce nan mu taro mu biyu ko mu uku kowa ya ba da dubu ishirin ishirin mu baka dubu hamsin ba haka ne amma hadda zai yi aisha shekara daya sai in ba ta komi mun gano wannan in ta zauna ba ta komi a shekara za ta iya amma muna sakaci da wannan abubuwan ne ga 'ya'ya muna da su haziƙai amma mun raba masa hankali an ce tana son ta yi karatu ita kuma ta riga ta balaga tana buƙatar namiji ƙiri-ƙiri kuma an ƙi mata aure dole a riga ganin ci baya cikin al'amuranta an raba mata hankali an ce da rago shafara a je gona ce kun gaji matsala ci ku raba ma hankali inda a shafarar ne kadai zai gane amma matsalan da ya fuskanta shine sha a je ina ku raba ma hankali an ce ana son ta iya boko ta iya kaza kuma ba miji amfanin miji a wurin ta yana da karfin gaske ba ku ganewa ne me yasa ke ganin aisha cikin matan annabi duk ta fi su hazaƙa kun san dalili an mata auren wuri ne mata aure da wuri ne ba ta buƙatan komi a duniya balaganta kawai ta ga tana da miji ne ji hadisan aisha ji ɗaliban aisha amma fa annabi ya rasu ya batta shekarunta nawa 18 amma yanzu bar yarinya ta gama balagewa tintini abun duniya ya ishe ta ƙwaƙwalwanta ya riga ya cushe ta za ce ana son ta kaza ana son ta kaza dole duk wasu shaɗanin ƙawaye ya zama ta san inda suke musamman yanzu wannan smartphone da ke hannunsu duk wani harkan batsa yanin sun san tashan shi kuma da hannunka a ciki allah maɗaukin sarki ya samu dace malamai suka ce mana inna zawaju ni'imatun azima min allahi lil abd kun ga aure ni'ima ne babba da allah maɗaukin sarki ya bawa kai allah mun gode da baka bar mu muna rayuwa irin dabbobi ba da allah ka san matan bunsuru ba duk wanda ya gani a hanya zai bi da gudu ba kuma akwai tsoho akwai matashi wajen wannan bi da gudun duk ba ɗaya suke ba akwai mutunci cikin wannan harkan to wannan ni'ima ne babba da allah maɗaukin sarki bai bar mu kamar dabbobi ba mun gode ma allah yanzu munan duka duk wanda aka yi mai haihuwa za a ta mai murna haka amma an goro aka yi mai haihuwa fa in yana da mutunci ba gudu zai yi ba guduwa zai ni'ima ce babba allah maɗaukin sarki ya mana kuma allah maɗaukin sarki ce litaskunu ilaiha allah jama'a biza na ta kusan karewa da na ɗibo na zo nan allah allah muke ana tashin cika rigana da iska sai ina sai litaskunu amma goro fa yau da zai je bude kofan shi ya ji sukur-sukur zai bude <laughs> zai fara tunanin ko wani sanda ya fita ya riga shi ne ko maciji ne ya shiga ko aljani ne ko mai ke faruwa hankalin shi a tashe ki haka ne bai da natsuwa amma kayan gaje shiga ɗakin ka ji sukur-sukur za ka ɗauka ta yi ko dai ba ta yi bacci ba ko ta yi ta tashi haka ne hankalinka kwance kamar da koban ka karibe har ma in gida ɗaya kake da baban ka ya ce maka sai da safe amma ka zo da yar wani kai baka da mata zai ce ma sai da safe da gora zai bi ka yana da mutunci malamai suka ce azzawaju sunnatu nabiyina wa khuluqus salihina kaga aure to sunnan annabinmu ne sannan ɗabi'un mutanen kirki ne mutumin da kaga bai sha'awan aure ko ba mutumin kirki ba ne sai kuma wanda bai da lafiya ko wanda bai da hali ma ba haka ba jama'a aure abun so ne duk wanda bai san mace anan ya daga hannu a kwana so allah ji ga laula abubakar ya ce duk wanda ya ci bai son kuɗi ko bai son mace ya ce ko munafiki ko mahaukaci ya ce sai munafiki ko mahaukaci amma hadisi annabi ya ce cikin duniyan nan naku gaba ɗaya abin da aka sa na so ya ce daga turare sai mata in kuma in ji na tsohon zuciya ne sai in kabbarta sallah amma mai gidan da ya fi kowa duniya da lahira yana son me yana son mata yanzu aljanna duk da aka gama bayanin ni'imanta kaf sai aka ce me wa azwajun mutahhara yau aljanna da an gama lissafin da ba mata ko da an samu matsala amma sai Allah ya dinga ba da lissafin su oroban atraba lam yatmis hunna insun qablahu wala jan duk wani labarin mata ne ma ga wani ƙato ya ce ni ba ruwana da mata ƙarya yake munafiki annabi ya ce bai ilayya min kun an-nisa wa tib wa ju ilal aini fi annabi ce an-nikahu sunnati aure sunna na ne famar ba an sunnati falesa minni duk wanda ya kyamaci sunna ta ba ruwana da shi an gano wannan da ruwa na da shi kuma abin da ke damun matasa in ba ka da gashin wanci karka ce sai ka yi daidai ruwa daidai kurci idan ka ga wani yana da halin da ya fi naka ya ji ya auro wata falleliya kai kuma ka kalli daidai da kai mun gano wannan da kyau ko ba ganin wani jibi yake hawa eh wani kuma ƙasa-ƙasa wani ya hau babur wani ya hau keke wani ya samu sabon slippers din shi haka ne to slippers kake da sai ka take shi kawai kai nan ne a ciki koko jama'a isa ka duba daidai naka wallahi in duk a nan kwangila ba ka da hali ka tabi ƙauyen ku ka samo bakinki da kunu ka san bakin ke da kunu irin yan matan kawai nan da ta hau da safi ta sha kunu dunnan ya bushe mata Allah ya sai ka je ka sa ka wanke mata shi tsab ka auro abinka kai tarbiyyanta ita tana murnan ta zo birni kai kuma kana murnan ka samu araha. ba zai ga ya haska ba wancan da ya auro mai tsadan da kai da ka auro mai arha duk dai mai kuka yi suwa kuka sa a ɗakin ku me kuke yi abu ɗaya sunna <laughs> ba ku gane ba to Allah ka ja kanka matsala wai kana ganin waɗannan 'yan jami'an sai wancan in baka kai karfin ka auri irin wannan muka haƙura wallahi wata bakin ke da kunun ka je ƙauye ka same ta ko kyakkyawan gaske ne abin da ya sa kyan bai bayyana ba babu tsafta ne ba da cin abinci tana ƙoshi bayan da za a yi abubuwan su bayyana za ka samu wanda ya aure ne ya san abin yana ganin wancan kamar mahauci ne in ya ga akuya zai ce wannan za ta yi mai <laughs> gano alala sai in dai ka bata abinci ta ci ta ƙoshi duk inda ya kwarmada ya tasa ka sawo mata atamfa ta ɗaura ka kawo mata abu ta shafa Allah malam sai a kasa gane ta ko ba ta san kuma ga su da yadda da kaɗan don wancan in ka bata dubu biyu da ce me zan yi dubu biyu what is this amma wani kana bata ɗari biyu sai ta duka ka ce ke sunna da ce ina fi sunna ɗari biyu na gode Allah ya sa in dai a garin nan suka kwace ko yi ƙauyenku kawai fasharrik yi gabas fazarha ka bar garin nan laye rubikal garbu zama inda ba za a baka mata ba ba wurin zama ba ne na gama gaskiya ai mace alheri ne allah ya samu dace malamanmu suka ce inna zawaju khairun kasir jama'a akwai alheri mai yawa cikin aure mun gano wannan duk sanda sababin da zai sa kai aure ya tabbata ko kai marmaza kai kuma na ce ya kutara mu samari duk wanda ya samu daman yin aure sai ce fal ya umarni ne kana samun hali karka ce a ah, to ni wallahi sai na gama makaranta jama'a ana gama makaranta ne eh ai gama makaranta sai an me ala sai an mutu yau na ya ce ya gama makaranta ko to ya shirya tsiya ai wani karatun sai ka mutu ma za ka san shi mun gano wannan da kyau ku annabi ce maza fa innahu aghaddu lil basar kaji alherin aure zai rintse ma ganin ka duk wanda yake da mata ba za ga yan mata sun wuce bi su da kallo ba in ko ka ga matan aure sun wuce zaura sun wuce 'yan mata sun wuce yana nan yana leƙe ku ƙara mashi bata ishe shi ba in ga bai daina ba ku ƙara mai bata ishe shi ba in kun gaba mai ba ku ƙara mai bata ishe shi ba in kun bai daina ba ko ku kama shi ku ba shi kashi ba abin da zai ishe shi sai duka kai shi ɗanin ina ne mata hudu ba su ishe ka ba sai ce wa ahsanu lil farj sannan duk wanda ya aure aure zai kare mai farjin shi ba zai zina ba ba zai istimna'i ba masturbation ba zai rika taba al'auran shi domin sha'awa ba ba zai luwaɗi ba ba iskancin da zai ta ce faman lam wanda ko bai da halin yin auren sai annabi ce yi mai kai kama azumi kaji ba ka da halin yin aure ba wanda ya ce wa in talauci ya talauci kai me kai aure wannan bai kama da hadisin manzan Allah ba wannan maganan banza ne yanzu wanda ma bai da auren an ce in bai da halin yin auren duk da bukata ya kama azumi haka ne kai kana da matan an ce wa talauci ya ishe ka wai ka kara aure to da me za ka yi auren mun gano wannan da kyau ko ka haifar da matsala yasa ta waɗannan 'yan matan duk ku aurar da su saboda allah allah kuna masu aure kun kare masu mutuncinsu a makarantar boko ne a kamo wata yarinya a jakanta akwai irin wannan maganin matan tiwalan nan da annabi ya hana tana amfani da shi aka kawo ta staff room wani malami ya kalli ta ce a'a kina da miji ne ta ce a'a me haɗa ki da maganin aure ma maganin mata ta yi shiru ya ce zahar alfasadu fil barri wal bahar banna ya faru ya ce ke ba mashin ba ke ba janareto ba me haɗa ki da fetur <laughs> ya ce sanadin za ki ta da gobara ko ba gane misalin ba mutum bai da mashin bai da janareto ka gan shi ya so galan ɗin fetur akwai inda zai ƙona ke ba miji ba me yana ki da maganin mata karuwanci ta samu gaba shine bayanin da yake yi yanzu kana ganin 'yan mata sun ware sun yi kuri labarin maza suke yi wasu labarin batsa suke yi yarinya tun ba da kai ko ina ba ta fi fitsari kafanta laifin wa laifin iyaye ko yarinyar ta kawo mun karan mahaifinta cewa ta tana son aure amma mahaifin ya ce ba ta sa aure ba na ce yana ganin ki ko ta ce yana gani na kullum na ce abe ganin ki sosai inda yana ganin ta abe kawai ta ce ba ta sa aure ba shine da yake abokina ne sai ya zo wata har muna magana sai ce wani iskancin yarinyar nan wai aure take sa ya mutunci kai ka gan tana iskanci ne to ya za ta aure yanzu shekaran ta bai 22 ne na ce ni ma na goyi bayanka gaskiya bai kamata ta aure yanzu ba amma kamata yi uwarta da kake kulla kofa da ita ka koma ce ta koma gida ah, a ya haka ni ce haka za a yi ce ban gane wannan abun ba na ce abin da kake yi shi ma shi take son ta rika yi ya ce tututu na gane na gane na gane ka ji sha sha sha wa duk wannan katin da ake mai a gidanka wa baka gane ba yan matan na sun koma suna ɗaukan kansu a bidiyo suna cewa dan allah mun isa aure a yi mana aure suna tura mu iyayensu ta whatsapp amma saboda shi fi tsararre ya ce wata ƙara haƙuri ana haƙuri da wannan abin ne kaga sakare wai wai ta ƙara haƙuri wani haƙuri za ta yi Allah malam nan take muka je muka kira yarinyar da muka ce ta yi haƙuri ta ba mu zuwa rana ita ta ce shi iya mata tsawo ta ce wallaye ya mata tsawo haka dai muka tausa ta ji aka ɗora mata aure akwai wanda fa ƙarara ta fito ta gaya ma mahaifinta a nan garin fa ta ce baba kai man aure ce ba yanzu ba ta ce to da allah a sawo man hayan wanda zai rika kwana da ni ko kuma ni in nemo ya ce iya eh, a gidan ne ta ce a ta ne banka ta gidan miji gano ya kira ta zama ta fara ce kai malam an yi wa'azi an yi wa'azi na kame na daure na cije ba zai yiwu ba wallahi ce dole sai an yi ɗaya isa kuma ita ba ci amanin iyayenta ba ta yi alkawari da allanta ba za ta yi zina ba to in ko ba za a mata aure ba ga ta gaya masa abin da zai faru to sai an kai yaran nan suna faɗin irin waɗannan maganganu tsakanin da allah suna da bukata yarinya ta ci ta ƙoshi kawai sai wani ƙato ya zo ya sallama yanzu ma ba ma sallama ake ba kana zaune a gida ne kawai zai buga mata waya dan sakon kawai zai wuce ka ta zaure ne kawai ya shiga gidanka kawai sai ga ka ta dauko hijabi ta fito in ba mai imani ba ne gaba ɗaya ya gama squeezing yakka akwai yaron da na sani sadaki yake ɗauka sai je samu dattijo wani sai ce da allah kai ne babana kai gida kaza idan aka je aka kai an aminta da shi ki ta jajibir da wasan sallah kan 'yan mutane sai ya gama la'anta ta sai ja fitina sai je an sha sadaki sai kai wajen wani gida wallahi akwai yaron da akwai yaron da ya ajiye naira dubu ɗari da aka yi lalata mafi yawancin 'yan matan wasu unguwa da dubu ɗari duk inda ya tura aka ce a sadaki sai ba da advance na dubu goma 'yan mata goma ge ta zina da su kan me yana so tana so me amfanin wannan sa ranar da ake yi kaga tsiyan da rana yake jawo mutane Ko tsakaninku da allah kuke yi a ƙarƙashin nan kuma ko wani shaɗani duk abin da za a kai mata ɗaki in ba shirya ba a ɗaura auren a riga kai masa a hankali akwai auren da aka taɓa shirya shi ne ba hankali ake shiryawa ba yanzu kayayyakin da ke gidajenku tun da kuka yi aure ne suke nan yanzu dattawa nan duka bincika kwallo suka kai amma yanzu kwallo ake kaiwa ba kwati mai taya ake kaiwa ba yanzu hanyar nan na ya sunan nan kwangila yanzu wannan hanyar da muka biyo in ba karya ba mota ma ba ta samu lafiyayyen hanya ba ya za a ce za a kai akwati mai taya wani titi zai hau in ban da rainin wayau kaga an ɗauko akwati a ka a turai jan shi ake a ƙasa sau da mai titi in akwati mai taya bai samu ba abin da ya sawaka a aure da shi annabi ce auren da aka fi sawakawa ya fi alheri sa duk matasan nan ku da su ɗazu na kawo maku a zamanin annabi nan take wannan bawan allah ranar da matan shi ya kwana amma yanzu duk nan ka in ka nemi aure billahi lazi ba su ɗaura maka aure kafin nan da garin allah ya waye ba ko za a yi eh ba 'ya'yan ne ba da tawan ba limamai don me ba su ɗaura auren ba in ga an ɗaura maka aure oya oya za ka fara bincike an ba matsala sai an ce sai an gaya mawa ne sai an gaya mawa ne sai an gaya mawa ne inda zina ka nema ko ba za a gaya ma kowa ba za a yi kwana sanarwa gaskiya ji tsoron allah gyara wannan shi yasa cikin sabon annaba akwai wani mai suna usman dan mas'ud wani ustazi ne yazo ya ce ya manzan allah ni ba zan yi aure ba zan zauna ta ibada annabi ce wannan ruhubaniyanci ne cikin addinin da na zo da shi kuma babu ruhubaniyanci kasar ruhubaniyanci shi ne a cikin 'yan Katolik su ne fada-fada ɗinsu ba sa aure ƙarar kenan yau a simi fada kai da kake yin aure shi yasa ke cewa ka zama kamar wani fasto don me baka aure ba yanzu kalli alarama a ce kamar alarama ba mata zabgegen samari saurayi irin wannan duk 'yan matan garin ne yanzu aka san shi suke yi mu yanzu ba za mu gane ba 'yan mata za a tambaya mun gane wannan ba za ka gane irin waɗannan samarin da suke yawo akan titi 'yan mata suna son su zo su taya a auren nan ba ba za ka gane ba sai idan laye ya kuso kaga kosasshen rago yana yawo a titi duk mai iyali ya ga ragon da zai ce kashi da zan samu wannan da sai ya me to haka 'yan mata suke ganin irin waɗannan kosassun samarin suna da zan samu wannan sai mai aure yadda ka san rago ana jibin sallah haka suke allah ya sa mu dace ya sa mala yake cewa ka shedinka da yi ma'aure yanga ka rika cewa sai gobe ko sai jibi ko sai ƙarshen wata ko sai lokaci kaza shi ɗaya zai rika ce maka ai yanzu kai aure da wuri walhalin aure ciyarwa ɗaukan nauyin haya biyan kuɗin kaza biyan kuɗin rabu da matsiyaci dama ƙur'ani ya gaya mana ya kumul faƙara wa ya amurukum kullum kokari yake na muku cewa talauci da kuma umartanku da alfasha haka shaɗin yake kana fadawa cikin matsala kuma sai ce inni bari umminka inni a khafullah ba ruwan shi da kai isa ina ba ku shawara kada wanda ya ƙetar daman shi kana samun yanayi kai marmara ka yi me ka yi aure kawai kai ma mu taru mu zo mu yi wa'azi mata su kuma sadu su shafati iyakan aikin su kenan su ba su da wani aiki da ya wuce wannan gaskiya ne ko jama'ar annabi marmaza muraya wannan sunnar zo wani abin arziki da aka rikayi a kano ya daina bani sha'awa a ce rana ɗaya za a aurar da zaurawa biyu. 'yan mata ɗari kaza wannan alheri ne alheri ba ɗan ƙarami ba kyau a ce yanzu nan da sati biyu ko wata ɗaya ko wata biyu dattawan kwangila su gayyace mu su ce gaba ɗaya 'yan mata da samarin garin nan za a ɗaura masu aure cima alheri ne hatta iskan da ke bugawa a kwangila sai kaga ta canza kowa zai samu natsuwa hankalin kowa zai me zai kwanta kuma duk wani mai sallama maka a gida zai mi zai daina ku gano wannan da ke ku yarka ta zama kamar gidan mai wannan ya shigo wannan ya fita wannan ya shigo wannan ya fita so da wulaƙanci samar na sarai na mutane ku gano wannan da ke ku malam ji dai kana da mata eh kana da mata ka san allah tun da ya mm, na san bai da shi riga su nan sarta malaka da mata kai ba inna lillahi mala kuma dindin nan ne dan allah ku taimaka a buga masu kararrawa kuma wallahi da a ce 'yan mata sun zo karatun nan ku zan ce zo su duba ai wallahi a zo a duba don wallahi waɗannan mazan dole sai mun yi gonjonsu dole sai an yi bonanza wallahi za mu sauke farashi malume faru mun gano kun ji kun koshi duk 'yan matanan suna so kuna wahalar da su sun yi kwalliya sun yi adan har kun bari 'yan matan nan sun kirkiro abin da annabi ya ce aikin 'yan wuta ne da saboda ku shi ne a cuci maza ko wannan abin da suke sa kai shi ne annabi yake nufi da wasu mata da bai taba ganin su ba ru'usu hinna ka matil buhutil ma'ila shi ne a cuci maza annabi ya ce siffan 'yan wuta ne yau da ka shigo da ita daga ciki za ta yi wannan ga matashi ya sa shadda ya yi guga ya fito fes ashe zero ne gano nan isa duk wanda gaga ya yi wata murmushi to fafa lolo ne tun mun gane su dole ka gaina su sun da kai bai da mata jama'ar annabi muna ma'ango da amarya fatan alkhairi kuma zumuncin da kaji shigo waye da zaune annabi sai gani ya waye kai ne ka zauna sai gari ya waye ba tun ɗazu na gaya muku biza na ta kare ba kai ba ga ƙoƙari na ba ba nan nan muka ga ango ya yi wani zama irin na raƙumi ba wallahi in aka matsa sai buga ihu a wurin nan shekara nawa ana jira ana allah allah samu a shiga daga ciki ka ji wani muzuru daga dai ya ce wai sai gari ya waye to ku bashi a masallacin ne muku gadi me da shi kai kana da shi ne <laughs> to mutanen kwangila muna godiya da wannan zumunci malamanku da iyayenmu dattawa da abokanmu matasa da muka tattara a wannan masallaci muna fatan allah maɗaukin sarki ya haɗa fuskokinmu a gidan aljanna haka kuma na yi matukan farin ciki fiye da diyin da kuke iya lissafawa ba ko ina ne ake zuwa wa'azi ga gadattawa da waɗannan fararen gemuna masu ban sha'awa na sunna sun zo sun tattaru a irin haka komin daren da haka yi na ga ko motsawa ba sa iya yi to alheri akwai shi a unguwan nan da yawan gaske na yi farin ciki ba dan karami ba ga matasa ko ta ko ina an taru allah ya maku albarka da ƙarshe nasiha biyu zan muku mu rufe nasiha na ɗaya jama'a ku riga halattar wajen karatuka da ake na sana karatu a masallacin nan haka ku ji tsoron allah ba sai an gayyaci wa'azi ba ku riga zuwa ana karantar da ku wallahi duk al'umman da ta zauna ba ta karatu asara ya riga ya gama kamata ku zauna malaman ku su karantar da ku mazanku da matanku dattawanku da samarinku ku ji tsoron allah ina maka wannan wasiyar nasiha da ke jingina da wannan matasa ku mutunta dattawanku ku kimanta su ku raka neman shawararsu ku rika martaba don ra'ayoyin da suka zo muku da shi idan kuka yi wannan za ku samu nasara a rayuwanku wallahi duk wanda ya rasa mafaɗi ya yi asara duk al'umman da babu dattawa da yawa a cikinsu sun shiga uku wallahi al'umman ba za ta yi nasara ba kuma ku irga tsakaninku da allah da mu matasa da dattawan da ke cikin nan suwa suka fi yawa kenan suwa ne ne idan za a ɗauki ɗaya za su saurin ƙarewa ba dattawa ba to wallahi kafin mu waiga mu neme su mu rasa mu je mu zauna da su mu rika tattaunawa da su muna jin shawarwari da bayanai a wurinsu muna sanin tarihin da ya gabata don mu inganta rayuwarmu da abin da zai zo nan gaba don yana daga cikin bala'in da muke ciki yanzu ka zauna da matasan nan ko tarihin unguwar nan ba su sani ba sai wanda daga inugu ya zai rubuta tarihin ku ya faɗa abin da yake so ya faɗi komi ba mu sani ba Allah ku ji tsoron Allah ku rike dattawan ku hannu biyu ku kuma dattawa ku rika haƙuri da matasan ku saboda kun san suna kusa da shedan don suna da ƙarfi a jikinsu to sai kun bisa a hankali kun lallashe su kun ɗora su akan abin da kuke so nasihata ta biyu shine jama'a kowa ya miƙe nemi sana'a idan ka buga baka nemi sana'a babu sana'a da za ka yi to ka kama noma shekaran da ya wuce a jihar kaduna an ce kashi uku na waɗanda suka biya kujeru to duk manoma ne har ma wani ya ce sai da aka je kano da suka kasa biya aka zo da kujeru guda 60 ko 300 manoma a kaduna suka biya mun gano wannan to gaskiya akwai alheri a cikin noma kuma kada ku yi noma bana wani ya ce wai cin da ba a siya ba shi baɗi ba zai ba ka in kuka ki gaba ɗaya sai kuma ya tsada a wannan shekarar kun je inda yake yi muna da muna kira ga gwamnati akan cewa idan manoma suka yi noma to in ma ba a siya ba to gwamnati ta siya ta sa a rumbunta akwai ran da za a bukata a ƙara siyewa sai gwamnati ta rika fita da shi waje amma a daina barin manoma da shi a hannu a rika siya saboda a rika zaburar da su a cikin al'amarin yasa ko kuma kowa ya fita ya noma kuma kar ku ce sai noman damina ji ko ina ga sunan gonaki sun bushe ku haɗa kuɗi mutum biyu mutum uku mutum biyar hekta kaza za mu hekta kaza kowa ya ƙoƙari a cikin tsakiyar gona a je a bohol idan ya zama ba za ka iya yin tanki a sama ba in akwai bishiya a tsakiyar gonanka a je a hau da tankin a ɗaɗɗaure shi a sama a mai wayarin ɗin fayif allah ya gaya maka yadda yake yi duk abin da ake noma ba ruwan sama yake yi ba kai ka yi mana shi ma zai yi amma muna barin gonakinmu ka je isra'ila ka gani a rufin kwano nan suke noma a ko'ina gona ne shi yasa akwai yanayin tumatir ɗin da ake shuka a isra'ila duk duniya sun hana irin shi mu gane wannan wallahi ta kai mamaki tumatiri ne amma bishiya yake yi bishiya yake yi yanzu ga irin tumatir a ghana wanda idan tumatir ya ja baya a lagos tumatirin ghana ke kawo masu manya-manya ne za gansu kuma ka sa abu mamaki shi bai ribewa da wuri in ma ya tashi ribewa inda ya ribe kana reda wajen za ga raban bai shiga koina ba don me manoman ba je zo da wannan ba sarkai mun zauna aljuhun mu zero sai ga mutum <clears throat> ya yi ɗan rigan shi ya yi ɗan gidan zamanin shi ya auro ya farar matan shi kuma ga rika cewa oh, su waɗannan yan iska kai da ɗan iska ka zauna ba ka da kuɗi kowa ma zai zauna haka ne iza jama'a ku ji tsoron allah kowa mai yake nemi sana'a idan baka nemi sana'a ba dole yi sha'awar na wani ai shi kuma waƙe ce duk wanda bai ajiye ba kuma yake son me ya ce ka tabbatar da kunya sai ta kammai mun gano wannan jola sai kunya ta kama shi ce iyalan mamman waɗanda ba san a haske sun fi san azab ga duhu da ruwa yab yab yab don su taka kara bai mai ƙara ba ce sannan ganyen gamji ti ya bi ƙasa ka zama ɓarawo kenan ba ka da gaskiya haka ne ba ka da aminci in ka sake ka ɗauki abin da ba naka ba ka ci annabi ce kullun lahamin na min haramin fannara aulabi duk tsokan da ta gini daga haramun to ba abin da ya dace da wannan tsokan sai me sai wuta amma mu tashi mu nemi na kanmu Allah da ce matasan mu sun yi noman da ya kamata ko Allah wani mata biyu zai aura rana daya da kuɗi ake samu akwai abokina da ya yi noma a wancan shekarar da ta wuce da yake gaya min sai ji ko nima gonan nan zan koma wallahi sai da ya samu riban miliyan tara ya ce tun da yake a duniya bai taba ganin miliyan ba nashi bai taba gani ba ya ce bashi ya rika ansa yana noman bashi ce duk ya biya kuma wannan riban nashi ya ce zai noma ko ba za a siya ba in ba za su siya ba ya ce zai koma ya aji abin shi za ka yi lokacin da sai an siya to kowa ya nemi gona kuma kaka ce kai dan boko ne karya ne bokon banza ba ka da kuɗi boko ya san talauci ne allah madaukin sarki ya kiyaye isa wannan ita ce nasihata sannan na ganin kamar tambayoyi ne ku ba yawa dai ku jama tambayoyi ne guda biyu mu jira mu ansa sai masu iyali je wajen iyalansu gwagware kuma su je su kwana cikin takaici tam Allah ya saka wa malam da alkhairi kafin mu kira ainihin wato wakilin ango ya zo ya jawabin godiya na'am yana da mata insha Allah akwai mai matan na'am so tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum malam don allah suruka ta ce suruka ce ta yi masurikinta laifi ya bige ta to wai ya hukuncin duka wannan dai ɗan iska ne in dai har za ka iya dukan surukanka to za ka iya dukan uwarka jama'a akwai lecture da na yi a wani eh, wani gari nan wajen samun bomo taken shi shine siriki ku samu wannan lecture na yi bayani akan ya ake martaba siriki siriki ko surka ba su da bambanci da iyayen da suka haife ka ka daki sirkanka ka sabon da kake yi kai allahi ku yawa na ya ɓaci wannan shigantakan jama'a ya shigo cikin sati dinmu siriki idan baka yi aure ka ƙara faɗin familinka ne ba ai sirikinka ubanka ne sirikarka uwaka ce ba su da bambanci haba jama'a ku ji tsoron allah irin waɗannan matasa marasa mutunci bai kamata a ba su aure ba kuma ina baka shawara in dai da gaske haka ya faru ka je ka bata hakuri kuma ka nemi ta yafe maka amma gaskiya baka da mutunci allah ya kiyaye sai mai tambaya na gaba malam gari su malam abdurrahman nan ne muke jira su kauce sai mu abin nan insha Allah mai tambaya na gaba yake cewa assalamu alaikum malam idan saurayi mara mata ya yi zina idan aka kama shi yana yi aka masa bulala tamanin to shi kenan ba shi da laifi a wajen Allah na wannan zinar na farko mai karanta mana tambayoyi shi magoro goro ne kun haɗa ma wa'azin nan virus ko ta ko'ina wai yana jiran wani ya kauce wai sannan ya aure in yake kauce haka za ka mutu na agaji ne yana da mata shi ma ɗaya eh? na yana da shi biyu ko wala allah ya ma albarka yana gaya mun ne uban miji ne ya da ke yar ke matan ya oh to ashe ashe abin da ya faru uban miji ne ya oh, ya bigi matan dan shi ta uba ne ya bige shi ba mu da ta cewa shi kuma wani yana magana kan an kama mata shi ne wanda bai taba aure bai zina sai aka mai bulala tamanin ka gani bai zuwa makaranta bulalan zina bulala tamanin ne bulala nawa ne azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda sai ce wala ta'khuzkum ra'afatun fi dini in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adhabahuma ta'ifatun min al mu'minin wai aka yi mai wannan bulalan har abada bai da laifi a lahira ai in aka yi ma bulala ɗari kuma sai an ɗaure ka shekara ɗaya da allah da ma bulala ɗari a bayanan jama'a a ɗaure ka shekara ɗaya kowa san kai mazinaci ne ba gara ke aure ba ba kai mutum haddi a duniya a lahira ba za a mai wani haddi ba kuma alkali ne zai ma kuma a bayanan jama'a sai an gayyaci dilli maman ah, kwangila da dattawa da matasa kowa ya halarci casa kada za a yi allah ya kiyaye so dama tambayoyi ne guda biyu to ba tare da bata lokaci ba yanzu nan insha Allah za mu kira ainihin wato mai jawabi a madadin ango kasantuwar ango be nan shine malam ya ce a kira mai mata saboda haka damin so mu kira malam rufai aliyu ne malam rufai aliyu bismillah نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da farko muna wa malam godiya da wannan kokari da yi ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi yan uwanmu kuma da suka kasance da mu a wannan waje iyayen mu muna musu godiya da wannan kokari da suka yi muna fata ubangiji allah ya mai da malam gida lafiya sa'annan duk wanda ya samu zuwa wannan waje ubangiji allah ya mai da kowa gida lafiya kamar yadda malam ya bayani ta ƙalubale ne gare mu gaba daya <laughs> amma insha allahu muna roƙon malam da ya samu addu'a insha allahu kafin shekara ta zagayo insha Allahu ubangiji Allah ya aurar da mu gaba daya um, a madadin uh, amgo ina mika jawabin godiya da uh, aka yi wajen halartar wannan walima ubangiji allah ya saka da alkhairi su kuma ubangiji allah ya ba su zaman lafiya ya kuma kawo zuriya tayyiba ya kuma ba mu ikon taruwa kamar haka a aljanna firdaus mun gode Allah ya saka alkhairi Allah ya saka da alkhairi malar rufaya aliyu to insha Allah yanzu za mu ji ainihin wato jawabin rufewa da ga ɗaya daga cikin limamin wannan masallaci masjid sahaba mai jawabin godiya shine mai jawabin kullewa shine ainihin wato malam abubakar hamza malam in yana kusa bismillah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu gaskiya mun yi matakar farin ciki da jin daɗi da wannan yanayi da muka samu kama a ciki wato na auren malam kamaluddin umar da kuma abubuwan da suka gudana kawo har ya zuwa irin wannan mahadara da aka gabatar ina iya kira ta tumbin giwa an taɓo mu da tawon an taɓo yayan namu da duk abin da ya kamata mu yi dangane da abin da ya shafi aure har a ƙarke kuma malam da ya taɓo abubuwa na zamantakewa yadda ya kamata ta kasance da yake su malamai masu abin da koyarwa ne sun san irin matsalolin da suke faruwa musamman tsakanin matasa da kuma menene ah, su dattawa kowane na irin nashi laifin kowane kuma na irin gudun wanda ya kamata ya bayar domin ainihin samun zamantakewan ta kyau da kuma yadda ya a karke kulle mana da yadda ya kamata a tashi a nemi na kai wannan alhamdulillahi ba shakka mahadaran nan ta zabar da mu ta faɗakar da mu ka abubuwan da ya kamata mu yi to a gurguje shi kan ɓangaren ango shi ma da sauran masu auren muna fata da ke shi kan shi barista malami ne malaminmu mai faɗakarwa da tunatarwa musamman kan hukukur suka shafi irin na zamantakewa na aure na mata da ainihin mijin gaba ɗaya to muna fatan za a rike su sannan kuma ina fatan in an koma gida kar ya zama ya irin na su farawa da suka yi akwai wani malami yana ce shi ilu shi ilu din nan ya je ya ji karatu da karatu ya ratsa shi a wajen bayanin sai ake bayanin cewan eto eh a cikin bayanin shi mai wazin kenan cewa duk wanda ya tako daya to yana daidai da wanda ya kashe menene arna dubu to a shi ili da ji wannan bayani ili ba zan fare yana da mata luba yana komawa gida mai ya faru kawai ya kwashe labari ya bawa yana cin abinci kwashe labari ya bai wa luba a'a ashe luba ita wannan wa'azi ya kama ta me zai faru shi kenan shi ya kwanta bacci ya manta da cewa ya karanta ya ba ta labarin wannan wa'azi can bacci ya ɗebe shi dama ɗebo gajiya sai kama ilu ilu in wata ce na ya ce mina na ta ce anna ce oto oh, <laughs> ya daddage ya bugi anna dubu ya gama da su kenan ya daure ya koma ci gaba da bacci mai zai faru bacci ya daga ce ilu ilu ya ce shi mina na ta ce anna ce kaki ya ta ce kara biki anna dubu dubu nawa kenan dubu biyu a'a shi kenan ya za ya za a yi shi kenan ya ci gaba da bacci kunga ili da ya riga gaji bacci ya kama sosai gajiya ta haɗu goma da goma luba ta sake cewa ilu ilu ya ce shin mina na <laughs> ta ce anna ya ce shin waye sarkin yakin manzan allah salasalam ta ce shin si da alu ko ya ce to ko shi ya mutu ya ba anna kafin karfe wani ne da zai shi to alhamdulillahi a yanzu kuma labari ke zo a gurguje cewa akwai wani bawan allah da ya musulunta ake so a gabatar da shi nan to bai kamata mu tsawaita ba ya kamata shi a shigo wannan nashi da wani labari da muke barawa sai a kokari a shigo da shi malam allah ya saka da alkhairi wannan wa'azi da ka gabatar ubangiji allah ya sa mi amfani da shi allah ya sa zama tsira gare mu da malam gaba daya allah ya sa shine sakamakon shi shine gidan aljanna sai in ce wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ubangiji Allah mai da kowa gida lafiya a jira wannan bawan Allah a shigo da shi Thank you.